الله الصادق الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين يوم مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله الله تقيكم سيرانا تلتنين كما شاب يديدي قوات رمضان من البركة dubu da ɗari hudu da talatin da shida kuma a cikin baka ashirin da tara ga watan yuni ko kuma jun dubu biyu da goma sha biyar to wannan ita ce rana kuma ta tara ta fara tafsiri eh, jan hankali ana so a majalisi na karatu a sami abin da ake kira mai da hankali wato rap attention daga cikin abin da ke jawo wannan eh, in zai yiwu a kashe waya saboda gudun ɗauke hankali sai a sa waya a cikin abin da ake kira kawai kawaici ko kuma shuru abinda suke kira silent ko kuma ka sa wayarka a cikin girgidi wato abinda kira vibration domin gudun ɗauki hankali allah ya samu dace malam karanto mana aya ta mun ce za koma aya ta 71 ko wa zarin na ita ce? بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل أنا دعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوا وهو الذي إليه تحشرون قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا Allah ce ka gaya musu ya manzan Allah yanzu zai yiwu mu ringa bauta ma wani wanda yake ba Allah ba irin abin da ma la fa'una ba zai amfane mu ba wala durruna ba kuma zai iya cutar da mu ba saboda gunki baya kawo amfani kuma baya kawo cutarwa wani nuraddu ala aqabina amai da mu baya ba da halan Allah bayan Allah ya riga ya shirar da mu mu koma baya sau shayatin kamar mutumin da shedanu suka kayar da shi istahawat suka kayar da shi a cikin ƙasa hairan yana cikin ɗimuwa shi ne hairan yana cikin ɗimuwa lahu ashabun ya da'unahu yana da abokanai suna kiransa zuwa ga shirya suna yi tana zo zo ga shirya sai malamai suka ce abinda ake nufi mutum ne wanda ya bi son zuciya shedan yana ja mutanen kirki suna ja yana cikin ɗimuwa idan yi saurari shedan to zai gama da shi idan ku ji da ake masa zuwa ga hanya madaidaiciya zai tsira zai kubuta daga halaka araftun ƙul ka gaya musu inna hudallahi huwal huda lallai shiriyar allah ita ce shiriya an ce shiri ba na allah ba shiririta saboda dukkanin shiriya in ta allah ce ita ce shiriya wa umirna li muslima li rabbil alamin mu an umarce mu ne mu miƙa wuya ga Allah ubangijin halitta wannan kenan sannan wa an aqimu sala an umarce mu da mu tsayar da sallah wattaquhu ku kuma tsoraci Allah wa huwa alladhi ilayhi tusharun shine wanda ake tayar da ku zuwa gare shi to nan tunda Allah ya ambaci sallah za mu dan tsaya anan mu yi magana akan sallah farko dai kalmar sallah a ƙur'ani wannan lafazin sallah as-salat as-salat as-salat sau ɗaiɗai har 67 Allah ya faɗa a ƙur'ani in dai da alif da lam in ba ka ba kai fasalli to nan bana magana kan wannan wanda ya zo da definite article as-salat a ƙur'ani sau ɗaiɗai 67 ya nuna maka mai muhimmancin abun don suka ce idan abu aka maimaita faɗa shi ana dinga faɗinsa yana da muhimmanci an gane ko abu in aka faɗe shi sau tari ko dai yana da kyau ko dai yana da muni to as sau 67 daga ciki hadda wannan aya da muka ji a malam ya karanto mana ɗari kenan in kana son ƙarin bayani ka je ka samu littafin al-mu'jamul mufahras al-mu'jam al-mufahras na al-ustaz Muhammad Fuad Abdul Baqi al-Ayyubi inda ya magana kan sad lab wow daidai wannan madda din kana iya ba kuma shafi 413 za ka samu ƙarin haske kan wannan ɗaya na biyu ita kanta kalmar sallah mai take nufi tana da ma'ana guda biyu sallah tana da literal da kuma technical meaning farko idan ka ce sallah a harshe ana nufin addu'a ne addu'a me dalilin mu domin Allah ya ce wa salli alaihim inna salataka sakan lahum tauba aya 103 sannan kuma wani mawaƙi ana ce da shi al'asha a cikin waƙar da ya da larabci sai muka sami a ah, ga kalmar sallah a cikin waƙar amma tana nufin addu'a ne inda yake cewa taqulu binti wa qad qarrabtu murtahala ya rabbi jannib abil a'saba wal waja'a alayki mithl alladhi sallaiti ma'al shahid عليك مثل ainan صليت na lijan bilmar لجنب المرء مضطجعا saboda shi shirin na larabci yana ɗauke da fassara ƙur'ani yake cewa ‘yata da ta gana fito da dabba za hau in yi tafiya ta ce baba allah ya kai min kai lafiya ya dawo da kai lafiya ya kare ka daga wahala sai na juya na ce da ita alaiki mithlul lazi sallaiti ke ma Allah ya baki misalin abin da kika yi sallah ai addu'a yake amma sai ce sallaiti to kaga daga wakan larabawa mun fahimci okay sallah na iya nufin mai addu'a a harshe to amma a shari'a sai suka ce sallah in the technical sense na nufin hiya aqwalun وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليل كما سيسكتشي مع النية بشرائط مخصوصة إن كتشي صلى wasu التكاني دوس أكشنز دا أكي wanda ake kickstarting da Allahu Akbar. In ka ce Allahu Akbar to ka buɗe sallah, ka kickstarting ke. Ana kuma kulle ta da Assalamu alaikum. sallah ke ita sallah da kake ganin ta nan ita kadai ta tara shika-shikan musulunci guda biyar a sallah akwai hajji ciki a sallah akwai zakka a sallah akwai sallah ita ce sallah ai akwai kuma me akwai azumi akwai tauhidi saboda za ka ce shirin Allah ilaha illallah ne to ta ga tauhidi ta akwai kuma sallah ita ce ai akwai kuma hajji dole ka fuskanci abu hajji ka ke yi a wata ma'ana kuma akwai azumi ana cin abinci a sallan shika-shikan musulunci guda biyar sallah ita kadai kai kadai gayyata ta rasu gaba sallah akwai wani hadithi wanda yake yana yawo a bakin mutane very popular hadith amma zan kawo hadifin kuma in gaya muku hadifin isa wiki hadif bai inganta ba hadifin na cewa as-salatu imaduddin man aqama faqad qama ad-din wa man tarakaha faqad taraka ad-din the hadith is weak bai halatta ka fauta hadifin sai dai ka faɗe shi a yanayi irin wannan dan ka bayyana status ɗinsa ka'idar mu hadithi sai ya tabbata za mu karanta saboda annabi ya ce wanda ya min karya da min gunzu na sa'uta so wannan hadisi da ke yawo bai inganta ba malamai sun tabbatar da rashin inganci kamar misali al'imamu abu isa ɗalhuwai ne wani babban malamin hadisi a egypt wanda har imam albani da ya zo mutuwa kusan yi wasiya ya gaje shi da shi da shek makubil da ke damaj a yaman inda muna binciken tarihin scholars of note a bangaren ilmar halifa ya faɗa cikin littafinsa mai suna annafila fil fil mawdu'a wal batila volume biyu Kamar lake shi da matukar muhimmancin gaske hadith nan bai inganta ba to kyansa mu ɗauko hadithin da shi kuma ya inganta an gane ko wato hadithin da ya inganta shi ne wanda manzon Allah yake cewa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam awwalu ma yuhasabu bihi al-abd yawm al-qiyama as-salat farkon abinda za a fara yau mutum hisabi ran kiyama sallah da an tsaya gaban Allah Allah ba zai ce ku kawo zakawa azumi ce ku fara kawo sallah ta ku ita za a fara bincike ku ji wannan hadisi wannan hadisi abu dawo da ya rawaito shi hadisi mai lamba 864 haka a tirmidhi hadisi mai lamba 413 haka an-nasa'i 165 dukkaninsu daga abu huraira na ji manzon Allah yana cewa inna awwala ma yuhasabu bihi al-qiyamah as-salat farko abinda za a fara yau mutum hisabi sallah fa in saluhat faƙad aflah in aka bincika a ga sallarsa shi kenan go ya hai in aka binciki ka ruku'u ka yi ta daidai su da daidai yanzu mutum na ruku'u suna ruku'u haka yayi kamar mai ciwon bayan haka ko ya haka ba zai yiwu ba kana sallah kana soshe soshe kana sallah kana gaban Allah ko kana sallah kana wasa da gemu ko kana sallah ka bar fon ana kiranka sai ka dauka eh na san na san na san kana sallah anta majnun a'udhu billahi minash shaitani ka tsaya ne fa gaban Allah fa ya kuma duk abin da zai ɗauke hankalinka daga sallah ka bashi domin kalli abin da kake cewa Allahu akbar abin da kake cewa akbar Allah shi ne mafi girma greatest ba fa great ba greatest great greater greatest positive superlative comparative comparative superlative to idan ka ce Allahu akbar wato kana cewa duk wani abin da ke da girma to ƙasa yake da Allah hmm. saboda haka farkon abin da za a fara ba wa hisabi sallah ya ce idan ta yi kyau shi kenan kad aflaha ya ci riba shi sa ce kad aflaha al-mu'minun sai ce alladhina hum fi salatihim khashi wanda suke kaskantar da kai suka ce Allahu akbar ba sa kawo tunanin kowa ba sa tunanin matansu da 'ya'yansu da girkinsu to saboda sallah ba a bar wasa ba ce ya ce idan sallah ta yi kyau to mutum ya ci riba wa in fasadat idan ku ta lalace faƙad khaba wa kash ya taɓe ya lalace to sai ce fa in takasa min farjihi shay'un idan aka binciki sallarsa na farilla aka ga akwai mistakes a ciki to me za a yi Allah saboda rahama sai ce ku je ku duba yana da nafila? ku je ku duba halli abdi min tatawwur fayukammalu biha man taqasa min al-fariḍa Allah sai ce aje a duba yana da nafila yana azumin nafila yana sadakar nafila yana sallar nafila daga nan za ka fahimci muhimmancin nafila da kake kiwa nake kiwa da Allah kuwa domin idan Allah ya a billah Allah ya kiyaye mutum ya je sallasa tafartar ta samu matsala ta farilla sai Allah ya ce ku dubi nafila to baka da nafila eh, baka azumin nafila ramadan in ya tafi da kai da azumin sai ramadan baka litinin baka alhamis baka azumin annabi dawud baka azumin kwana uku a wata sai yi ta shekau don ci aka yi ka sannan baka nafila ba amin layl ko da so ɗaya a wata ba ta tarawih dama mai dama irin wannan ga na opportunity kaga ana so duk mutum ya yi raka'a biyu kafin azahar da biyu bayan azahar ana so ban cewa ce ya yi biyu kafin la'asar bayan la'asar babu nafila biyu bayan magariba a takaice ana so in zai yiwu ka samu raka arba'in a rana sallar farilla goma sha bakwai sannan kuma na filfili saboda irin wannan ranar in aka duba sallah in ta shi kenan to ina ga wanda sallah ta kyau ta farilla sannan kuma gana tafi Allah ka samu dace tura ka sai ce sai a duba Allah ce ku je ku duba in yana da taɗawu'i to ku cika masa abin da ya saura haka sauran ayyukansa amma da sallah za a fara to wannan hadithi imam al-albani ya inganta cikin sahihu sunan tirmidhi ɗaya hadithin na imam an-nasa'i hadithi mai lamba 399 daga dan mas'ud manzon Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam farkon hisabin da za a yi mabawa akan sallah ne sannan kuma in dai tsakanin mutane ne rigima tsakanin mutane za a fara da jini ne blood Waye kashe wani ta ce ku zo gaban Allah tsakaninka da Allah da sallah za a fara tsakaninka da mutane ba bashi da karɓa ba ba gidan haya ba jini wane ne ya zo lahira da jinin mutane a hannunsa waye zidda jini waye kashe wani daga ka ce duk wanda ya mutu ya tashi babu jinin kowa a kan shi ka ya yi sa'a wanda kuma ya kuskure je da jini wanda yake Allah bai yadda ba yayi kisan kai zai yi cikin matsala shi yasa Allah ya ce wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'ana wa 'adda lahu 'adaban 'azima suratul nisa aya mai lamba 93 saboda in sallah ce ga abin da za a fara idan ko abin da ya shafi mu'amala ne da jini za a fara sannan kuma yan uwa musulmi an ce sallah tana da wato alamomi tare da mutum takan samu sansuwa kuma in mutum ya rike sallah takan hana shi aikata mummuna ko shakka ba don ya ce inna salata tanha anil fahsha'i wal munkari wala zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'u lallai sallah tana na alfasha takan kuma sa annuri a fuska takan kuma kore shedan takan sa kuma ka samu lafiya don motsa jiki ce takan kuma haɗa kan mutane musulmi tunda muna sallar sau biyar a rana congregationally kaga haɗin kai ne kamar wannan bai isa ba sai aka sake sanya mana haduwa so ɗaya a sati mm. in a larger congregation sallar juma'a kamar bai isa ba aka sake sanya mana so biyu a shekara sallar idi karama da idi babba kamar bai isa ba aka sanya mana babban congregation tsayuwa arfa sallah kuma takan sa maka ka zamanto mai tausayi domin kana cewa ihdinas siratal mustaqim kuma ta fitar da girman kai domin za ka haɗa ka faɗa kardan uwanka abin bakin ciki ne ga wasu daga cikin yan umu larabawa kana matsa kafa suna ja da basu nan jahilai ne homai ne in ka je ka'aba ko don kana baƙar fata ne ba bambanci ga balarabe kan baki ko baki ga balarabe illa bi taqwa the best of you in the eyes of Allah is the best attitudinally. The best in conduct, not in color, not in geography, not. Sallah Kuma, sallah wanda ya barta an ce mutumin da ya zama tarikus sala hatta riga in yasa sa takan ce Allah ya tsine maka Allah kawo mutuwar ka wani ya sa ne ya bauta ma Allah da suka ce ko lomar to mutum zai kai baki ta kan ce arzikin Allah kake ci ba ka sauki hakin Allah hmm. Allah ya ce ka ina ga wanda zai tara sallar safiya a zahar wallahi I'm too busy you know I have a gonna do it after okay za ka yi in ka koma gida kai ke da gida ka rayu minti ɗaya bayan yanzu ba hannun ka yake ba Ke sa aka ce yara in suka kai shekara bakwai ku ce su yi sallah duk wanda ba ya ce 'ya'yansa su yi sallah suna shekara bakwai to bai kyauta maka shi ya kuma zalunci 'ya'yansa in sun kai shekara goma ba su yi kaɗan musu bulala ɗan san kuna raye a wata irin ƙasa ne su fararen ai suna ma yansu tarbiyya suna yi je ga yahudawa ko ne ake ce karku idan ana son ku lalace mu lalace ai ma kirci ne to mai da hankali dan bai yahude a brooklyn ko ina ne wa in ya za su tsala shi su hukunta shi ka gan shi da wannan hular da gashi ya rike judaism amma an gaya mu akwai wanda ya ga sai na kallon fim na banza da ya masa hukunci aka ji aka kwace rai yawanci yan baka kyakkyawa haka ko don ba mutane bane ko to mai da hankali dole ka sa ƴaƴa ku tashi mu je masallaci abubakar maimuna aisha hayya hayya hayya sala sala sala sala kuma ta mu ba za ku zo mu je su mata in suka je masallaci mai laifi amma sai ka je masallaci ka bayar suna ta bacci ai ba kana aikin ka ba ai ai tun da ka haifa to sai ka aiki Allah kuma ya taimake mu suna ka sallah ba a bar wasa bace yan uwa musulmi aikin kuma ya tabbata a hadisi manzon Allah ya ce bambanci da ke tsakaninmu da kafirai sallah man taraka ha faqad kafar wanda ya bata ya zama kafiri kawai dai malamai sun kara ma juna ilimi suna ganin to wanda ya bari da niyya fa da wanda ya bari ba da niyya kamar ya wanda ya bari yana denying dinta da wanda shi baya denying dinta amma kawai kasala ta sai bari wasu suka ce dukkanin su wanda suka zama kafare ba gaskiya ba a wasa da sallah wasu kuna ganin a ah, wanda ya bari ya yadda wajibi ce amma shi ɗan ya rinjaye shi wannan ba a ce masa kafin amma al'amarin akwai tsoro akwai nasa mutumin da muka san baya zuwa sallah cikin jami'i in ya mutu ba za mu sallace shi ba ya kamata a kiyaye wannan in baka zuwa sallah cikin jama'a ba za mu ɗauki 'yarmu mu baka aure ba ba za mu yi haka ba har sahaba yana cewa inda muke gane mutum munafiki ne ta salloli guda biyu sallar asubahi da sallar lisha suka ce su ne salloli that are very heavy on the hypocrites saboda da safe yana son yi bacci bayan lisha sai bacci sai Allah ce sai kai sallah aure sayyiduna Umar abu Khattab an kashe shi jini na ba a cikin yana bleeding sai suka ce ba kai sallah ba sai ce wallahi gaskiya ne ku taimake ni jini ɗaukar sa ku taimake ni in yi sallah sai ce na san babu rabo a musulunci ga wanda bai sallah ba kawo jirgi daga new york zuwa afirka sallah ta same ka ya za ka yi hawa komai ina sauka ka iya kuna yi sallah kai ke da daman sauka a wurin a cikin jirgi kai sallah fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah Pray wherever you happen to be. Last January na tashi daga Lagos zan je Accra. Na tashi a makare. Na bar hotel da wuri na zo kasan shi a jirgi you have to be abu smart. Ni ban tsaya na yi sallah kuma an fara boarding. Na hau jirgi na sa belt kuma lokacin asuba ne. na gato daga accra daga lagos zuwa accra duka duka minti kusan arba'in ne da wani abu ba ni sake gani shi amma ko minti ɗaya ne da rayuwar ba a nan ka take ba haka na kan bar sallah ina cikin siddi na ruku'u in yi haka sujuda in yi haka masu kallo na yi kasan kafirai sa dinga kallon ka da so ke ba na karim suka ce idan ka hau bishiya a big tree and animals are down waiting for you to calm down you have to pray kana bishiya ga kura da zaki na jira ka faɗo su yi loma fari da kai to sai ka yi sallah kaga mutum ya ji ya kwanta a asibiti ba shi da lafiya amma ba ya sallah amma an kawo masa tv yana kallon cnn yana cin bbc yana cin voa ta ya kasa wallahu ghafur rahim kuma shadidul iqab ne al time Me gafara ne kuma me azaba ne ya jama'a inna salata khatruha azimu wa babaha khusabiha ulum ba a sakaci da kuma dole a koya ma yara yadda ake so bayan ganin kuma yan uwa sallah qur'ani takan zo a ma'ana guda hudu kamar da ne muku bayani ni'ima takan zo a ma'ana nawa guda goma to sallah sallah sallah kan zo a ma'ana ɗaiɗai har guda hudu misali sallah ta kan zo tana nufin ainihin istighfari shine ayat da na karanto wa salli alaihim an gane ko yace khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum ka karbi zakkan su ya manzon Allah sannan ka yi musu sallah ma'ana ka ce Allah ya gafarta kaga sallah ta zo a matsayin addu'a da istighfar ɗaya eh, ke sallah kuma takan zo a matsayin gafara da ya ce ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahma wa ulaika humul mutadun salawat ay rahama yake ne kun gane ko sallah kuma takan zo ana nufin ainihin ita kanta sallah din dan ya ce alladhina yuqimuna salata ai sallah yake ne dan yace aqimis salata liduluki shamsi ila ghasaqi al-layli wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajr kana mashhuda sura mai lamba 13 isra sannan sallah kuma takan zo ana nufin dakin da ake sallah ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد صلوات راكونا صلى so in ka ji sallah ƙur'ani kan zo da waɗannan ma'anonin saboda ka lallai tsara sallah dole a kiyaye ta na fata an gane ko idan mutum ya zo da mutane misali suna sallah shi matafiyi ne sai biyu su ya zai yi matsala ta sallah na'am ka zo ka da mutane suna cika sallah kai kuma ya wani joni sai ka bi su su suna cika sallah ne za ka yi raka nawa biyu sai ka sallame ka tafi abinka somebody on a journey he meets people completing their prayers he joins them what is to do صلى الظهر الظهر العصر ba su ake musu kasar ba ba ma maghariba ba ma asbahi sallar azhar sallar lisha sai ka zo ka tadda mutane mazauna gida ne kai kuma matafi ne ya sai ka bi su malam ya ce sai in sun yi raka biyu ka zauna kawai na ce to me proof na shi ne Allah ya rage ma guda biyu gaskiya sa sai ka jira in su malami ya cika guda biyu sai ku sallama sai ka tashi ka ba to akwai dalili ko to saboda sallama sallaman nan shi ke ƙarar da sallah salamu alaikum hmm. ya kamata ka jira ka samu wannan sallaman don liman ka ke biyu gaskiya ne to amma wannan amsa akwai matsala tare da ita nan ba kun bai tambayar ko mutum ne ya zo yana bin mutane sallah shi matafiyi ne kuma sallah mahudunciya mai raka a abu ba mabiyunciya ko maukunciya ba mahudunciya to kuka ce ya yi raka a biyu in sun yi biyu zana shi ba ku ba da proof ba domin amsa daban dalilin amsa kuma daban na mana ka zo shi ka duka amma kai kalli ka yi sallah shi ne kuma wannan amsar da ka faɗa ita ce daidai amma dalili saboda hadifin ibn abbas kullum ku saba da ilimi ku ba da proof wajen karatu na fata kun gane ko don haka aka yi mana ta ulhatu burhanakum ko wani abu ne mutum ya zo maka da sunan musulunci ka ce kawo dalili cikin malami suna da ra'ayi guda hudu ne akan wannan kes din ra'ayi na farko shine malam ka faɗa cewa idan na zo ni matafi na ga mutane suna sallah in na bi su kawai sai in zauna ha to hikimar ai ta rushe dama dan ka tafi ne an maka sauki to kuma ka ci gaba da zama to yana na abu the wisdom is defeated ko ba haka ne? to amma dai akwai wannan fatawar akwai ta mun ji ne amma ba ta da kwari na biyu suka ce kawai da sun yi raka biyu ka sallah ne ka fita a ka riga liman sallama ita ma wannan fatawar ba ta daidai ba na uku suka ce kawai ka bari sai in sun yi biyu sai ka datse su shi ma ba daidai ba ne na hudu ka bi su amma sai ka cika sallah na biyar su ba ka dama ka ja su sallah ka yi raka'a biyu su su yi hudu kullun ala sunnatihi sannan babu laifi ka ce da su jama'a ni matafi ne in ne raka'a biyu ku tashi ku cika sallah amma magana cewa a raka raka'a biyu ka zauna wannan akwai gyara ciki kwarai da gaske mace za ta yi sallah mace za ta yi sallah mace za ta zama limami a cikin mata ne ta ok masha Allah to kuna dalili ne gaskiya ne shi ma nan malamai suna da ra'ayi kamar guda biyu kai ra'ayi uku ne maka malaman hadisi na cewa za ta ja 'yan uwanta mata sallah wannan gaskiya ne saboda ummu ta ja sallah haka na na aisha ta sallah to idan mace ta ja sallah ina ta tsaya a tsakiya a tsakiya ba ta wuce gaba ba ya tsakiyan ya wanta mata iya sau guda da cikin ta guda oh, da yan gidan mutum ba suna tsaya ba haka ne an gane ko shi a ilimi kullum wato wanda baya zuwa makaranta zai kwari shi shi yasa kullum ko da bayan azumi mu yi kokari mu ringa halartar majalisin karatu domin alkhairi ne ga rayuwar mutum Allah kuwa suka ce mutum ya je mace za ta ja mata yan uwanta sallah dalilin hadithin ummu waraka da na Aisha na biyu suka ce a'a malikiya kira suka ce mace za ta ba za ta ja mata ba za su ja maza ba wannan shi turin da aka yi mana tun muna yara da mu yawanci west africa malikiya ne ta ma koda kana kawo idan ka ga hadisi sai ka bar wannan ra'ayin ka kuma zaka bin da biyu ra'ayi na uku wanda gaskiya ba shi da karfi shine ra'ayin al-imam ibn jarir al-tabari shi yana ganin mace za ta yi wa ma hatta maza sabo ma ra'ayinsa ba shi da karfi yana cikin scholars yaron zai je musalla zai ke shekara nawa bakwai zai da hadisin kuma amuru ibn salima yana yaro ɗan shekara shida ko bakwai ya ja mutane sallah ne limami ce domin ina da ƙorani ba su da ƙorani har ma in yi sallah sai ainihin bayan sai bude wata mace ta ce da Allah liman a rufe mana bayan liman mana waru anna aurata qarikum Allahu akbar of course indiya ya yi zai shi kuma yana da ƙorani a ba na shigo da abin saboda muhimmancin sallah ne ah, yasa na shigo da matsaloli game da sallah idan mutum ya rasa ruwa fa ya zai taimama to amma na je jeji in a jungle ga ruwa a can akwai ruwa amma akwai macizai wurin but kana takan kiyo nan kaga ai ba ne. ne zan eh, gaskiya ne islam allah means facility for all of you allah doesn't want to place on you difficulties and something cumbersome if you want to perform ablution and there is absence of water, what do you do? There is often any stream, but in the stream there are ferocious animals, poisonous serpent and killed ones. The availability of water is as good as its absence. Cover chronicle. Ko kuma idan kai alwala za ka yi ciwo, to akwai sahabin da aka fita jihadi ya ji ciwo a ka kuma ana cikin sanyi kamar ka ce winter din nan sai ce da yan wasu toni ina da janaba yaya suka ce sai ka yi wanka ya wanka kuma ya mutu annabi ce kataluhu katalahumullah sun kashe shi kuma Allah kashe sai ce ala sa'alu hina jahilu su tambaya mana tun da ba su sani ba da wannan matsaloli ne na sallah dole a kiyaye kuma ba a so ka yi sallah kai kaɗai a gida ka zo masallaci sannan idan ka zo masallaci ba a yadda ka wuce gaban liman ba to amma ga liman ga mamu sai na bi ta gaban mamu na yi laifi dalili saboda liman ya abin ga liman ya zama ya zama muna sutura eh, to ina dalili na nufin akwai yansa daga sahabbai na'am abdullahi dan abbas ya kasance allah kara masa yadda wata ran ana sallah sai bi ta gaban sau annabi kuma yana kallo da annabi idan yana sallah yana kallon bayan shi so miracle miracle inda a cikin sallah ne sallallahu alaihi wa sallam kuma bai ce da shi laifi ba amma mutumin da a wajen sallah ka zo ka wuce gaban shi harama matsala game da sallah dole za ka yi sallah ka sa sutura sutura ana iya yin sutura da ainihin gado da gado a iya sutura a iya da ainihin mota a da takobi duk abu wanda yake baya movin za ka iya da shi za ka iya ma sutura da matarka a eh, matarka tana bacci ka yi sallah kana abu da mita annabi yana sallah cikin dare sallallahu in ya zo su sujuda sai tura kafin aisha ya dora goshinsa mai albarka a wurin sallallahu alaihi wasallam sallah kenan ba a wasa da ita wasu malamai suka ce duk wanda ya sallah in ya sosa jiki sau daya an yafe in ya sake ba dai in ya sake sallah ta baci saboda aikinsa ya yawa amma mutum na kai sosa sau daya sauke don so ake in ka ce allahu akbar ya zama hankalinka ya koma kan abin da kake yi ba ka dinga yawan soshe-soshe ka san ya kamata ka san a gaban wakaki gaban Allah azza wa jalla tambaya ta karshe daga nan zuwa new jersey akwai ƙasar yanzu daga nan bronx it's hannu zuwa queens akwai kasar ikobi muku da wannan misali lokaci na ke yin in mutane sun yadda cewa a eh, daga nan zuwa can is a journey sun dauka tafiya ne to akwai kasar nan an ce a koma zuwa ga convention na mutane ne abinda suka saba kun gane kuwa abinda mutane suka ɗauka idan daga wuri kaza ko bai ko kilomita biyar ne inda mutane sun ɗauka tafiya na kuka sauka amma gari guda misali in kace new york kuna da boros nawa ne biyar to ba da ma ka je wani boro ka ce za ka yi kasu daga manhattan za ka tafi staten island za ka tafi queen za ka tafi brooklyn za ka tafi bronx za ka yani waɗanda cikin gari guda ɗaya ne babu dalilin kasa sannan kuma in ka zo gari ka na gari za ka yi kasar wasu ka ce ba za ka yi ba akwai different views tsakanin malamai yan uwa musulmi saboda mun ambaci sallah ne sa muka ɗauki lokaci duk lokacin da muka sami wani wata kalma wadda take da ma'ana irin na fiqhu babu laifi a ƙara da ma'ana don abin ya ƙara fitowa fi Allah ka samu dace Allah ta'ala ya ce wa an aqimu salata ku tsayar da sallah wattaquhu ku tsorace shi ku tsorace Allah wa huwa alladhi ilayhi tuhsharun Allah shine wanda tuhsharun ake tattaro ku zuwa gare shi wata rana idan kiyama ta zo kenan sai mu ji ga aya ta gaba وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير الله تبارك وتعالى أولا wannan آية sai ya ce wa huwa alladhi khalaqa as-samawati wal ardh bil haqq Allah shi ne wanda ya halicci sama da ƙasa akan gaskiya He created the heavens and earth in two. That is bil haqq. Ma'ana bai sama da ƙasa da wasa ba. Allah baya abu dan wasa. يجي أفحسبتم أن ما خلقناكم عبثا وأنكم أن ترجعوا كل كذا وصفقيه وما خلقنا السماء والأرض إلا الملائمين لو أردنا أن نتخذ لحوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فائلين بل نقول شو هذا بعد ما سأل الله يجي الله شيء يودي هل الجوة لك أصحاب الحق لجزكيا ويوم يقول كن فيكون ka tuna ranar da Allah zai ce kun bai kun kasance sai ya kasance ranar kiyama in ya ce kowa ya taso daga kabarin shi ne kowa zai taso ɗauruhul haq zancensa dahir ne walahul mulku Allah shi ke da mulki da sarauta yau mai yin fi sur alimul ghaibi wa shahada randa za a yi musa cikin kaho Allah shine masanin abin da ke koyi da kuma na fili wa huwa al al khabir Allah shine gwani al-khabir mai ba bayi labari kan duk abin da suka aikata sai kuma aya ta 74 na'am وإذ قال إبراهيم لأبي آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين wannan ita ce aya mai lamba 74 inda Allah ke ba mu labarin babban mutum babban dattijo manzo cikin manzanni annabi cikin annabawa wanda yake da kirari badadi san badadi shine khalil khalil rahman an ce badadi har fi masoyi ya fi habib haka annabi ce ni ma fa Allah ya rike ni khalil kamar takhaza ibrahim khalila annabi ibrahim baban annabawa ne an gane ko ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين النبي إبراهيم كن سني لو كتن ديغو غرمايا لمتانين غرنسا يكري gunki. to shi ne nan Allah ke gaya mana ya gaya wa baban wata magana ya ce wa itqala ibrahimu li abihi azara atattakhidhu asnaman alihatan inni araka wa qaumaka lokacin da ya gaya baban shi ya sunan baban nashi azar masu cewa azar a'a ba sunan baban shi bane to wane ne gashi abinda Allah ya faɗa a antum alam amilla wa idh qala ibrahim li abihi wa azar ha sunan baban shi tara kai kai shi Allah faɗa ka zo kana bin look ka tsaya kan nasi lokacin da ya gaya wa baban shi mai suna azar mai ce da shi a tattakizu asnama na aliha malamai suna kira na istifam lil inkar is a denouncing inquisitiveness yana ja'inja da shi yanzu ka riki gumaka a matsayin iyayen gidi baba haka yi ta mahaifinsa a tattakizu asnama na aliha sai ce inni araka wa qaumaka fi dalalin mubin ni dai kan ina ganin da kai da mutanenka kuna cikin bata annabi Ibrahim kenan he said to his father will you take idols for articles of worship I see you and your people but in an evident error dalal mubin mubin evident ayo lalle kuna cikin bata fili karara kaga ita gaskiya ba a shayin kowa annabi ibrahim shine baban annabawa shi yasa ma ake kiran addinan da suka zo daga sama ana kiransu ne da abrahamic faith al'adiyanul ibrahimiyya amma annabi ibrahim ba yahude ba ba kirista ba ne ina aya take ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا نعم ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين فقال الله يا وينك النبي إبراهيم أتكلم من سورة آل إبران آية من لمبا ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس Ibrahim was neither Jew nor Christian, but a Puritan monotheist. Look at my wall. A Puritan monotheist. Wanda ya rike addinin tauhidi wanda babu shirka ce. So ta ce, ah no, Abraham is ours, It's not yours. Allah ce ba ba Yahudi ba ne ba kuma ne. saboda shi musulunci shine addinin da ba sunan wani bane amma christianity sunan wani ne christ kuma christianity ba a sanya wannan suna ba sai bayan shekara arba'in da annabi isa ya bar duniya karanta bible act of the apostle chapter 11 verse 26 new testament suka so, ce and it was in antioch the disciples were first called christians in the bible a wani gari da ake kira antiya ko antakiya nan ne aka fara kira mabiya da sunan shi annabi bai masu sani ba haka kuma addinin judaism daga juda ko yahuda amma musulunci fa ba a kiransa muhammadan shi ne suke su da kiran musulunci wa muhammedanism no addinin musulunsa al-islam na mu muhammadawa ne dan muna bin su sallallahu alaihi wasallam amma ya kira mu ne zuwa ga ainihin monotheism tauhidi na asali annabi ibrahim ya gaya wa baban shi dan me zaka riki gumaka iyayen giji inni araka wa qawmaka fi dhalalin mubin ni fa ganin kana cikin bata kai da mutanenka وكذلك نري إبراهيم نعم وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين الله يجي حكى مكنونا ما أنا إبراهيم ملكوت وتملكي da sarauta irin na sammai da kuma ƙasa Allah ya nuna masa sarautarsa ne annabin da kun san an yi jifa da shi a wuta ko ba jefa da shi ba ya ƙone ina ayar malam قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا فارادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ولنا آية قد أقول سنة سورة ملمبا أشهرين دبايا قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فائلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين sun yi nufin sharri game da su Allah ya tozarta su wutan malam ta kasa cinye kuma ka duba sai Allah ya ce kuni bardan wa salaman malamai suka ce lokacin da Allah ya ce ki yi sanyi inda Allah ya yi shiru sai da ci gaba da yin sanyi ta wuce condensation point da kuma ya cutu sai ce wa salaman ki yi sanyi kare cutu gashi sun tara wuta sun kona shi sun leƙa sun gabe kan Allah ya ƙasƙantar da su annabi ibrahim ya je egypt da matarsa duk muna da kisa ƙurani mai girma aka so a kama matar ya yi bayani na imani kuma shi ne wanda aka ba shi na hajar ta haifi annabi ismail annabi muhammad ya fito daga wannan tsatso shi sa lokacin da bariyar qibtiyya ta haifi ɗa sai ce na sa masa suna sunan babana ibrahim ibrahim al-mu'azzam shi babu laifi ka dubi wani dattijo a family din ka ce na sa ma ɗana sunan babana da ban suna ne annabi ibrahim kenan Allah ya ce muka nuna masa sarauta ta sama da kuma ƙasa wani ya kuna min almuqinin dan ya kasance cikin masu sakankancewa a cikin bakara ai ya ce a nuna masa mai inda Allah ya kira mutum karanto mana ayar qala ibrahim rabbi arini kayfa tuhyi al-mauta mhm. qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi shikenan tsaya wurin Allah ta'ala na cewa wa if qala ibrahim rabbi arini kayfa mota. Allah ya kake raya matattu ne sai ce awalam tu'min hmm. ya baka imani bane qala bala walakin na qalbi ina son samu rizqa aka ce da shi fahuz arba'atan min at-tayr tsayle haka yayi har zuwa karshen aya to abinda muke cewa anan nan Allah ya nuna masa abun mamaki don ya samu tabbas to sai Allah yake gaya mana wani abin da ya faru tsakaninsa da mutanensa Allah ce falan ma janna alaihi lirra a kauka ba mutanen جن عليه الليل رأى كوكبا قال ko ka ce taurari akwai masu bautawa wata akwai masu bautawa kuma mai rana ku gaba daya sai ya nuna musu akan kuskure su sai aka fara da taurari Allah ce falamma janna alaihi al-layl ra'a kawkaban qala hadha rabbi falamma afara qala la uhibbu lafili da dare yayi shine janna alaihi al-layl ah sai ga taurari masha Allah ni ma iyayen gida ne su ne allolina ya yi musu ne don ya ji hankalinsu su a ce ah ashe mutum ashe namu ne ashe addinin mu ɗaya ne na fata kun gane ko amma falan ma a fara lokacin da taurarin suka ɓace shi ne a fara qala la uhibbu al-afilin kuma wannan Allah ne wani irin Allah ne da ya bace has diminished kai ne ba na sa irin wannan Allah ne kaga it makes sense sace to shi aka shi donki fama wanda Allah bai nufi shi da shari'a ba ba da ka iya madalla su kun da ainihin abu na farko kenan ya ce da su haza rabbi tunan ya karya ne don ba da ba ne amma ce haza rabbi ya ƙarya kenan a'udhu billah hikima ce ta da'awa ai hikima ce ta da'awa qala hada rabbi falamma afala qala la uhibbul afilin abinda da yake so kenan in dai wannan Allah ne dan mai zai bace Allah na bacewa to kaga ya gama da masu kenan ko sai mu je ga masu wata فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني la'akunanna min alqawmi dhallin lokacin da ya ga wata hannu wato ya tinkaro da haske shine bazig daga bazagha ne ai in ka ce buzughul qamar kuma me yasa ce bazigin ya fata sai ka ce mansubun ne lilhal ai hala kaunihi yabzughu kenan kala sai ce haza rabi ah okay wannan shine ubangiji na domin wannan kan ya fi tauraro din nan shi ma ana nan ana nan sai wata sai bace falan ma a fala ƙala la illan ya rabbi la na min alƙaumin zalli lokacin da ya bace shi kai Allah gaskiya idan ubangiji na bai shirya da ni ba ina jin tsoron kar in kasance cikin mutane batattu na fata an gane kaga nan in suna da hankali masu bautar wata su masu gane cewa akan banna suke yi ya gama da ya je kan masu wata to sai babban kuma gaba ɗaya فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء السماوات والأرض حنيفا نعم وما أنا من المشركين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر lokacin da ya ga rana ita ma ta ainihin tinkaro da haskenta sai ce yawwa haza rabbi akbar ga ubangijin ya fi su girma gaba ita ma rana mai faru za ta faɗi falamma afalat lokacin da ta faɗi ai muka ce faɗuwa rana ko kala sai ce kai ya ƙaumi ya ku mutane na inni bari'un mimma shirku ni ba ne ba abin da kuke haɗa Allah da shi tauraruwa ta ɓaci, wata ya ɓaci. ita ma rana ta mai ta ɓaci. dama shine conclusion din an gane ku. ya nuna musu don su gane akan barna suke to tun da ya ce ba zai yi shirka ba to wane ne ubangijinsa sai ce inni wajjahtu wajha liladhi fatara samawati wal arda hanifan wa ma ana min al ni na fuskantar da fuskata zuwa ga sarkin da ya kirkiri shine fatara idan ka ce fatara wato khalaqa bi ghairi mithalin sabaqa eh wato kai creating wani abu the originator Shi ne ma'anin ainihin fatara not ordinary created originated okay Allah shi shine fatara ne fatir Allah wanda ya kagi ya kirkiri halitta ba tare da ya ga samfuri ba to ni na mai da lamari zuwa gare shi ina so ku sani kuma wa ma ana minal mushrikin ba cikin masu shirka tauraro ku ba tare da ita wata ma haka haka rana ya ce la tasjudu lishamsi wala lilqamari udlakin kar ku yi sujuda ga ainihin rana ko wata ku yi ga wanda ya halice su in kuntum ta ta'budun to da ya faɗi wannan magana mutanensa ba su kyale shi ba sai suka fara ja'in ja shi Allah ya ce ne وحاجه قوم قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وحاول wace madda ce wannan mun yi wannan tambaya a baya what kind of drawl is this what kind of elongation is this before then let me quickly recap in english you see prophet abraham والسلام, first saw a people worshipping stars and he pretended to be a worshiper as well, with the intention of exposing the lies that they based their belief on. When the skull disappeared, he said, What kind of God is this that disappears? I don't like it. Now he has caught something achievable. Now he saw the moon in the horizon. Said, That is my Lord. The moon too disappeared oh Allah, if I'm not guided, I entertain fear that I will be in an evident error. Finally, the sun. He said, Oh, that is the grace of my Lord. Greatest. But the sun too said, Come on. He said, I am not of you. And his people engage him in argument. Dan me za ka yi To shi yake ba su ainihin amsa. أنا مورين وحاجه قومه تنبية حاجه وشمدة شيء أتجويني أي مد هذا يا جماعة What kind of mud elongation or drawal is this? نعم مالا المد لازم المي لازم إيري بيوني أقوي المخفف أقوي المثقل ونيني ونن مخففني أني أقوى مثقل ماذا الله الكلمة كو الحرفي الكلمة ألف نا أكو أكو هركا نوع shida wa hajjahu kun yadda ya karanta so dole sai ka ja kun gane ko wato sai mutane suka dinga ja in ja suka dinga hujjatayya suna ja in ja da shi ƙara sai ya ce wane ne ce wane ne ce a tuhajjun ni'matillahi wa qad hada hmm. madan biyu iri dinan yau ka dinga ja in ja da ni ni da nake kan tabbas da dahir alhali Allah ya da ni wala akhafu ma tushrikuna bihi illa in sha rabbi shay'a ni bana jin tsoron gumakan da kuke arsu dan tsorace su sai dai idan ubangiji akwai abin da ya so kai wasi'a rabbi kullu shay'in ilman afala tatadhakkarun ubangiji na ya halarci komai da ilimi shin ba tunawa ne sai sake gaya musu wata magana ita ma muhimmiya wa kaifa akhafu ma ashraktum wala takhafu wa kaifa akhafu ma ashraktum wala takhafuna annakum ashraktum billahi ma lam yunzil bihi ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون وكيف أخاف دكاكا زنج صورا ما أشركتم أبندك كي شركا دم يدون صور جسر ولا تخافون الهالي كوبا فاجن صورو أنكم أشركتم بالله باكوا صوركم شركا دا الله سينين جسر رنقما كنكو كوبا كسورة الله با ka ji magana dan mai zan ji tsoron abinda kuka yi shirka malam yansul bihi alaikum sultana abinda Allah bai ba ku hujja ba kuka ce su ne iyayen gijin ku tsorace su ko ya kamata ku tsorace Allah ai fa ayyul fariqain ahqqu bil amni in kuntum ta'lamun da mu da ku so suka fi cancanta su samu kwanciyar hankali gaskiya ne wanda ke bautar gunki ba shi da security kai da karki Allah kai ke da security da kwanciyar hankali shi yasa ma ya faɗa a aya ta gaba aya mai lamba 82 yace mai alladina amanu alladina amanu wa lam yalbisu imanuhum bi zulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun Allahu akbar Allah yace alladina amanu ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن wahum muhtadun aya mai lamba 83 kenan 82 kenan a cikin wannan sura yace allazina amanu ku ji da kyau yan uwa waɗanda suka yi imani ɗaya kenan na biyu walam yalbisu imanahum bi zulmin hmm. yalbisu yace labs ko ilbas ba su rikita ba su hargitsa imaninsu da zalunci ba waɗannan mutane guda biyu to ula'ika lahumul am waɗannan suke da al'am tsaro wahun muhtadu kuma su ne shiryayyu wannan aya ta 82 a cikin al'am sahabai da suka ji suka tsorata suka ce to Allah ya ce wanda suka yi imani ba su zalunci ba su kaɗai ne suke da security tsaro yana da lahira kuma su ne shiryayyu sai suka ce ya rasulallah mu dai muna jin tsoro don gaskiya muna zalunci mutum ya zalunci matarsa ya zalunci 'ya'yansa a shari'ar musulunci idan baka kawo ma iyalinka abinci da wuri baka yi zalunci sai dan baka da za ka yi zalunci idan dabba da take gidanka ka hana mata abinci a kan lokacin zalunci mutum shi wajen parking lot ɗinsa da space ɗinsa ka zo kai parking ka hana shi zalunci to wannan ne sahabai suka ce a ayyuna lam yadhlim nasa ya rasulullah cikin waye bai zalunci shi ba muna jin tsoro sai ce a'a ba wannan zaluncin da kuke tsammani Allah ke nufi ba hmm. sai ce zaluncin da kuke tsoro ba ita ce nan ba sai gaya musu wata aya tana nan aya mai lamba goma sha uku cikin lokuman karanta ta وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم هذا ما في أنا سورة لقمان verse number 13 وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم sai manzo Allah ya fassara musu abinda ake nufi da zalunci dan haka ne muna ƙara jaddadawa ba za ka taɓa fahimtar Qur'ani ba sai ka koma bayan Annabi Muhammad dan yace wa anzalna ilayka dhikra tubayyin hal bayyin bayyin sahabbai sun kasa gane abinda ake nufi da zalunci sai da suna tilta musu bayani sun dauka zalunci ne ordinary a'a zalunci iri biyu ne akwai azulmul akbar da azulmul asghar na fata kun gane ko sai Allah ce waɗanda suka yi imani ba su cakuɗa imaninsu da zalunci ba ana nufin shirka ne bayan da suka fahimta ba to waɗannan suke da security su ne kuma shiryayyu a shirin ƙwa'ani yana gaya maka security a musulunci bayan da muka ɗauka ba ne security iri biyu ne akwai material security da kuma spiritual security don shugaban ƙasa ya zo da sojoji da masu tsaro wani ana kiransa security material na fili ne kawai yanzu misali mutum ne mai kudi miloni a yi gida ya kawo masu gadi da bindiga baka isa ka gan shi ba amma a ɗakin da yake kwanciya akwai giya akwai karuwa ba shi da security saboda babban abokin gabansa shi ya kai masa attack zai masu dalilin shiga jahannama domin da ya zo ya kare kanshi ba yana gudun hadari ba ne akwai hadarin da ya wuce shiga wuta ka gani ko إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا سامي سعيد سورة فاطر آية شيطان أبو الكنغا باني وأي سكيورتين كيما الدنيا كان سبر أبو كنغا بانكي ba haka ba ne? ba shi kenan kaga hakikanin security karka yi shirka karka fada cikin sabo wadda da kai mutum ne yana da wahala ce baka yi sako ba amma ba za ka yi da gangar da niyya a misali in kai kuma kuma zaka tuba ka gyara to Allah na gaya mana hakikanin tsaro waɗanda ba su faɗa imaninsu da shirka ba to waɗannan su ne masu shirya ina fata an gane ko Allah ka ba mu al'amnu wal istiqrar akwai sabon lokaci ne to kuma ku sani dama an ce ko da ƙasa ne duk gwamnatin kowace ƙasa in ba ta samar da security ba ba democrat ba democrat but it's not democratic it is kakistocratic akwai abin da suke kira the dividend of democracy security food production healthcare delivery system job opportunity quality education waɗannan ana kiran su the quintuple alternative of democratic of dividend of democracy in ba haka ba ya zama kakistocracy ba democracy da suke ta magana a kai ba a samar da tsaro a samar da abinci a kula da harkar lafiya a samar da ilimi nagartacce da kuma aikin yi idan 'yan kasa misali dalibai suna legon suna makaranta kuma shi bayero abu kano suna ta karatu sun fito da kwali ba aikin yi ai matsala yana daga cikin abin da janar buhari ke cewa ina jin tsoro na je kamfen buhari na najeriya da ci zaben nan yake gaya wa yan uwa da aka haɗu burɗin malamai wanda ina cikin wanda suka je yake cewa abin da ya tsorata ni duk inda muka je kamfen sai mu ga samari da yawa ba su da ake wannan yana ba ni tsoro yaro zai ci zai sha yana bukatar sana'a ko ya yi makaranta ya fito yana da digiri ɗinsa ba shi da aiki yana ganin ga wani mp dan majalisa wanda bai kai shi ilimi ba yana kwasan kuɗi mai yawa it's a time bomb sai rigima allah kuwa ka ce what kai da baka da digiri irin nawa kake da wannan kuɗi <laughs> to ne ba imani ba a yi tura da ka tashin hankali da fitin to allah ka gyara mu ka kawo mana mafita a ana ya kamata mu tsaya yan uwa musulmi abinda muka faɗa daidai Allah ba mu ladansa kuskure Allah gafarta mana Allah shara da zukatan mu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin hadisin mu ne yau mun kwana gumi hadisi ba muna da hadisi nawa shida ko wa zai kawo wani hadisi na karshe da muka tsaya a kai عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول صلى الله عليه وسلم نعم الظلم zulmatul yawmil qiyamah madalla manzo Allah ya ce zalunci duhu ne cikin mutafaqun alai barakallahu fikum shi zalunci duhu ne cikin duhun sun kiyama to hadisin mu ne shine an ibn abbas radiyallahu anhuma qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلأقها أو يلأقها متفق عليه أسوأ وكرنت عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلقها أو يلقها متفق عليه If any one of you eats his food, let him not wipe his fingers until after sucking the fingers. It teaches you the manner of eating, table's manner, says the Prophet. kada ya je ya wanke hannu sai ya fara su da hannu ya ce hatta yal'aka sai ya suɗe auyul iqa ko a suɗe masa wanda suɗe maka matarka ko yaro ɗan ƙarami jariri a suɗe mai to malamai suka ce duk wanda ya ci abinci ya je ya wanke hannu wato ragowar ne zubar ya zubar da albarka da barka is falling down wani yana ganin cewa ai shi kansa ya waye ya zai je hotel su da hannu ka ci baya ka bar annabi muhammad sai allah ya barka ya kuma wallahi bincike ya tabbatar abinda ka ci wato da hannu hannu yana da wata albarka ta musamman hmm. an ce abinda ka ci da hannu wato hatta ma abincin ya fi saurin narkewa ka duba in aka kawo maka abinci tuwo ne ko safara idan ka sa yatsa in ka bar shi ya kwana zai ruwa amma cokali ne ba zai ruwa ba bincike ne ya tabbatar da cewa akwai sinadarin da ke taimaka ma digestion a cikin hannunka mai duka ne aji abu din ashe cinka da hannu ya fi taimakawa wajen ayin narkarwa ba na ce karka ci da cokalin ka bane ci gaba da ci da cokalin amma na gaya maka wata fa'ida ne da ya kamata a ƙara ganewa idan mutum ya ci abinci to ku sani lalle mutum ya sada hannu duk waɗanda suke cin abinci ba sa suna ganin civilization ne it's not civilization it's not progress it is the retrogress ka sada hannunka dan ka yi koyi da annabi muhammad dan ka samu albarka this is our hadith for today mu je ku haddace shi mun samu na nawa kenan duka duka na bakwai ننصحكي ممي تاوى إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلأقها أو يلأقها الحديث متفق عليه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله أجلنا ما أيام زماء وزونا وزونا سبيلا الله يكرمك so ya gane dalilin da yasa ba sallar nafula bayan lasar tambayar mai shi kuma na biyu ko kamar da kai magana mutum ne ya wuta shi ga zaki ga suna son su canje sun ka samu kanka irin situation wannan kuma ba ka kai taimawa ba ka kai alola ba kamar da kai ta wani situation da mai shi bai yi taimawa bai yi alola ya zai yi sallar tambaya na farko talibin tambayar farko me yasa ba a sallar nafila bayan la'asar ko to yawanci shi addini in aka ce ka yi abu to akan samu dalili gida biyu akwai abin da suke kira addalil ta'abbudi da kuma addalil ta'alili Allah zai ce kai wani abu ba ku san dalili ba ba ruwan a kawai dalilin tunan Allah ce a yi shikenan ta abudi ne ba suna tambaya ba kawai da Allah ce kar ku sha giya e dalili saboda me tana bugarwa hmm. shi nan akwai dalili ta alili. ina fata an gane to dangane da ita sallah ta nafila bayan la'asar ya tabbata cewa saboda masu hoton rana yawanci rana in ta zo faduwa daidai lokacin ibada su hmm. so karfe kama da su ko ba baka faɗi wannan ba haka hadisi ya shi kamar yanzu ne ba bukatar wani abu da ya wuce wannan kuma dangane da tambaya ta biyu malawai wai mutum ne ya ke a cikin hali yawa yana da sannan an yi sani kawai na baya sani mutum yana bishiya sai kuma ga zakoki ga dabbobi a ƙasa da kora da baka kuma ga lokacin sallah ya yi ya zai yi an ce ya yi sallah sai ba shi da alwala ya yi taimama ba yau zai kan bishiya ba ya yi sallar haka ta yi ta haka da yana cikin hala ittirariya domin in ya yi ya mutu to Allah ya karba masa in ya ce bari suna na san ko ba shi da dama bai san me zai faru sau tare bari ba ku misali muka samu kanmu a airport kaga duk gaba ɗaya ba musulmi ba ne sai ga musulmi yana shayi duk kowa na zura masa ido sai ga muna shayin sallah da na tafi atlanta kafin a fara azumi a nan new york na ba ku labarin abin da faru a charlotte ko a daidai wannan lokacin da lokacin sallah ya babu inda zai yi sallah ta to'a to ai dole kawai in samu inda zai yi sallah dole hankali zai kasance a kanka na je na samu wanda suke zai a kan kanta masu kiran island board na ce hey i wanna pray i wanna pray aka na ce da su irin yan matan nan ne kuma wallahi cikin respect ni abin da suke suna respect da mutane ni dai abin da na gani it's okay for you it's okay for me a nan ne sallata saboda ina mutu hmm. bari sake gaya muku shekara kusan yau goma million conference a kenya a yankin da ake kira naivasha taro ne wanda british council suka shirya a cikin taron da muka je muka je unguwar wata kabila ana kiransu masai wasu kabilu masu abin da shanu malam lokacin sallah ya yi ah, kama gane ina ne a alƙibla a lokacin program to akwai da ke conducting din tawa na ce please zan je yi sallah na je ina sallah ashe duk idanu na kaina da aka kare akwai wani yaro saurayi ɗan kasa mauritius mauritius musulmi ne da ya sallah wani ce kai God knows na ce God knows what God knows what aka gana ya sallah me yasa baka bi in kana ganin kai kaɗai ne ka samu dan uwa kun zama biyu kun samu karfi wannan son gaya mana wannan ne tafiya za ta sami ga gajeje FK ba tashi ba kana sallah da kanka ke sallah wallan na je suna da masallaci alhamdulillah na ji daɗi lasa da daga masallaci masha Allah masha Allah masha Allah to da ko airport ka je lokacin sallah yi kokari ka yi dambe zuciya Allah ka samu ka wannan tambaya na biyu mana isa kai tambaya ma mu da musa wannan biyu shi sa mun ba mai shi kare mana isa ne isa tambayan bi shi ne wannan asalin ashura da tashura eh ti eh, eh, wo ashura da ta yana mai shi da biyu asalin tasu'a da ashura tasu'a na nufin tara ko kuma rana ta tara ashura kuma na nufin rana ta nawa ta goma asalin abin lokacin da annabi muhammad ya je madina sai tadda jews madina yahudawa kenan ko suna azumin goma ga watan muharram kun san kuma watan muharram shine watan farko a islamic calendar to sai suna azumin goma shi sai ce musu me yasa kuke wannan azumi sai suka ce ai a wannan ranar ne ku ji da kyau Allah ya ci annabi Musa daga Fir'auna Salam. dan haka ya yi azumin goma ga wannan kuma muna yin azumin ne saboda mai koyi shi hmm. sai manzo Allah ce da su sallallahu alaihi wasallam ana haqqu bikum min Musa a wata ruwaya nahnu a bikum min Musa bayan an ku kusa shi da Musa sai ce kowa ya azumi goma ga wata shine asalin ashura kenan amma sai ce idan Allah ya kai mu baɗi ni zan yi tara zama zamanto different from the Jews saba musu to wannan taron Allah bai raya shi ba Allah ya ran shi sallallahu alaihi wasallam da haka musulmi yake muke azumin a bisa wish ɗinsa amma kuma na yin ashura saboda ya yi wannan shi ne asalin tasowa da ashura amma bukukuwan da ake yi misali a can gida ga ana wai takuta ana wani sallar gani da wani cikatiki wannan al'adu ne mutane suka kirkira ba shi da asali kuma 'yan shi'a suka shigo da ya kamata ku kiyaye daga ji kana rayuwa na 'yan shi'a wanda suke zagin sabai ya wani rarrarar kyafu

sai ga manzo Allah sai manzo Allah ya gaya mai kuma goma da gaya ɗan ko gobe ma ima ka yi ma nun ka tsira mun ta ba wannan labarin eh, wani magana ya zo haka ne ke so in bayan kan wannan magana wato mutum ne yake da mai daɗi ko ba da yake mai daɗi to shi sabani zo su ɗanin su sabani zo su ɗanin su wannan garin kuma garin shi ɗan ne shi ɗan garin yana da ƙarfi kan batun aure wurin kamar na gana ganin ana gyara aure wannan kamar a gyara aure ma bi wannan da iyalai sosai maza da mata suna taro da ni ne ne da yalla ta na da su wai magana zo ne ke gyara aure ne ke koyi sannan ma wano kasar eh, of elders ɗin kasa ko ko ba zo ki son kuni da suna ci muna gyara ko aure wani muna yi dai malam shi malam shi mutum ya gaya domin ya tsira wani matan shi ke yi mata karya da ta haɗu da shi mana ko ka ce ya kan ta zuba shi a yau ke ce yanzu dole ya kuma ke mata karya ya mata karya sosai ya samu kanci ko shi mai na so ta mana sai mun babban karya domin ne aure su ko a nan mara shari da a ga da izo ban labarin ta kayi kuma kasuwa ya sosai da ya ce sosai da mata ta yi da magana shi kai da da shi ta zuwa da shi wacce abin da sai ya kana nan bai so a doko magana shi ina so sirri bai so a kawo magana shi ka sa ba kayan da shi ko a kai wani manya ko wani a zuwa sauna shi yasa ya mata ƙarya ne da rantsuwa na ƙarya duka ya yi mata ya sa malam na son tambaya ya yi daidai ko bai yi daidai ba. to um, dattijo ya kamata mu san me yasa ya yi ƙaryan nan kuma ƙarya ya yi me yasa ya yi mata ƙarya menene ya faru wai a kan mai karya domin ta yi wai ta yi labari ya je ya zarfe ta ko ba gane ba shi ta yi shi da shi kawai to wato shi sa shi kuma ya ce ba ya ko karya ne wani domin biya wurin shi a yi tunanin mai sa ma to karya ne wurin san Allah ya haramta karya idan mutum ya yi wa matarsa karya misali ya ce ai zargin da neman kiɗin nan ba haka ba ne ke ya kirki ce kuma ya san ba haka ta ba domin auren su ya ɗore to sai ya istighfari ya yi istighfari kan kare da ya yi in ya so kuma ya ce to kin ga abin da na faɗa ki yi kokari don Allah ki gyara abin da yake wanda suke wasu abin da kika san ba shi da kyau kina yi dan Allah ki ji tsoron Allah ki yana wacce an gane ko karya ba ta da kyau amma karyar da mutum zai yi tsakaninsa da matarsa don su zauna lafiya wanda bai fita daga cikin da'irar shari'a ba mhm. wannan ba zai kasance aini ba amma kada mutum ya bude kofar wani don mai zuwa zai bude makansa kofar halaka ke tun da mm. ya san karya ne ya wuce ce Allah na tuka kafin ba kuma zai sake ba su ci gaba da zama auren su shi ce Allah na tuba na san abin da na faɗa ba haka bane amma Allah ga manufata ya je ya same ta to gaskiya ki gyara ko kun san an ce babu laifi mutum don ya nuna matarsa soyayya in yana tafiya a mota sai ce wance ina tafiya bayan na wuce sai na ga dankali na ga mango na ga boba sai tuna kina so saboda ke ne reverse da dawo hmm. da sai na ta miki saboda ina sai kuma ƙarya ne ba haka ba in yi haka dan ta ji daɗi hmm. ta ji cewa lallai lallai na son ta ka ƙara sakin jiki da shi wasu yi suna da yin babu laifin ina fata an gane amma ka kirkiri ƙarya ya zama shi ne ka a ah. to maka da cikin halakakin mutum to Allah a kiyaye Allah kuma ya tsare mu ya ba mu zama lafiya da kwanciyar hankali a gidajen mu da aure barakallahu fikum khalas intihar to masha Allah yoma ya ku yanzu mai take blessing wanda bai yi ba ne ko kashi gare ka ce Assalamu alaikum wa rahmatullahi tambayar da muke da shi guda biyu ne na farko wata bayar Allah da take gari nan ba ta da lafiya tana daukar wato magunguna medications saboda shi da za ta yi azumi ba to kuma samun musulmi garin nan ne mata ta samu kuɗi ta aika gida aka samu wanda yake ta san kamar talaka ko talakawa shi ta a masa abinci na kamar wata ɗaya su ci abinci yadda ya kamata to shi wani ce mata ba daidai ba ne dole ta ciyar da nan to tambayan ta ne a ah, mene masu yamma bayan haka mun samu kwashe da ba a wata bawa Allah ta aiko ta aiko a turanci ta ce a karanta mu malam my husband does not treat me right and he hates that I tell any imam for counseling he sees that as exposing one's marital problem my husband is really bad man what should I do to da farko tukun dangane da magana farko wannan mata ba ta da lafiya muna roƙo Allah ta'ala ya baki lafiya yan wa a dinga natsuwa muna fata Allah ya bata lafiya dukkanin mu marasa lafiyar mu Allah ya ba mu lafiya a ah, domin ya zo cikin hadisi cewa dukkanin ku ba ku da lafiya ko ki lafiya an ba ku in ji Allah to Allah ka ba mu lafiya Allah ya ce dukkanin ku talakawa ne ku roki arziki in ba ku to Allah ka ba mu dukkanin ku batattu ne ku roki shirin da ku dukkanin ku manyan wata ne ka Allah shi ke da komai amma ya kamata a sani matar da take ba ta da lafiya ba a ce ta ciyar da abinci ba asali mara lafiya ca aka yi ya ci abinci ya rama haka Allah faɗa ƙur'ani suratul baqara aya 183 184 ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى wanda ba shi da lafiya ya ci abinci ya rama a wasu kwanakin amma in rashin lafiya ya zama kwata-kwata an fidda tsammani ba za a warke ba chronic to shi ne wanda za a koma a dinga ba da abinci kaga tambayar ba a rarrabe ba wani iri ne cikin rashin lafiya ne medical diabetes for instance da yake ya yi mata kamari ba ta iya ta azumi subhanallah mm, ya kai matuƙa kenan mm, to ai ana sa ran samun lafiya ai ko da ya fita ka bi kiyo tun Allah ta'ala ya gara maka mhm. in dai rashin lafiya ne wanda ake sa ran za sami kiyo to gaskiya ba ci a kai a ce da ce wanda zai ciyar mace wanda take shayar da nono ko kuma tana da ciki kuma an tabbatar cikin nan gaskiya in ta ce za ta yi azumi ba zai yi ba kawai ko kuma tana shayar da nono in aka ce ta yi azumi ruwan nonon zai yi ja da baya yaro zai wahala to a irin wannan kes ne za ta ciya to mu ɗauka ma rashin lafiyar nata is chronic ya zama ba zai warku ba Allah kiyaye cikin zai da ciyar don mu je kan asalin tambayar tata wannan ina sharhi ne idan za ta ciyar ne saboda haka anan misali new york ya ta ciyar gaskiya ne a inda kike zaune a locality din ke kamata ki ciyar mm. sai aka ga to ba ta da halin ciyarwa ba ta da kuɗi ba ta da dangi ba wanda zai mata amma can gida a gane misali tana da dangi to bisa wannan dalili na ba ta da ta sai ta buga waya ta ce to da Allah duk lokacin da aka sha ruwa a ba da ciyarwa a can wannan yayi amma in dai tana da hali to kamar da aka gaya mutane ana yi kamata ta yi gaskiya tunda akwai bukata akwai bukata in ta kawo abinci a nan 'yan ƙasa mount hope annan ƙasa masu ci saboda haka bai kamata ta kai wani wuri ba amma in babu yadda za a yi na riga ne bayani sai a can gida Allah kuma ya ƙara mana lafiya gaba ɗaya ya yi mana cututtuka da kowace irin musiba gaba ɗaya akwai tambayar kuma? second question second question ita daga Atlanta hmm. okay your, your husband does not treat you well you see issues like this are usually looked at critically at the beginning of the matrimony. Mm. You want to marry somebody, you got to look at his attitude. Uh-huh. I gave a talk in Atlanta. I said, in marriage, there are nine points. Hmm. The husband should be ahead of his wife with three points, and the wife to be ahead of the husband by three points, three points should be common, making the total nine. nine. Beautiful. I'm not going to tell you all. I will tell you only the three, the last three. They should they should share the same religious belief and persuasion. Muslim, Muslim. That is very important. Number two, they should have a common language as medium of communication. They understand French, Arabic, English, whatever. Otherwise, the marriage will crash land. No communication. Number three, very importantly, they should share interest in proper child upbringing. That is where lies have question and answer. If from the beginning you have looked at the person you want to marry as God fearing, responsible, reasonable, morally sound, this thing you are, you are saying will not come up. But maybe because you have missed the point from the beginning. But what we do now, I urge you to be patient. That is number one. And number two, you should be counseling your husband from time to time through nice words. Don't be harsh. Don't be rebellious. And number three, you should be praying to Allah. Of course, husband would not like their secret being revealed in any council of elders, wherever. You are the people to look at the ways out of your problem problem. Mm as his wife, you should cultivate the attitude of talking to him diligently. And the man should fear Allah as well. He should not be behaving irresponsibly. But in case he is like this, I urge you, like I'm saying, that you should be patient, understanding, tolerant, okay, persevering until Allah subhanahu wa ta'ala gives you the way out of it. That is what I have to say here. kuma ana fata Allah ta'ala ya kawo fita daga kowace irin matsala na'am shikenan subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin barakallahu fina wa fikum jami'an الله يبارك